Malam, wai ya kake gani Buhari a wannan naɗin mukaman da Buhari yake son yayi na ministoci, ya ya kamata ya yi, musamman ma an kai duba da yadda mutane suke ta kiraye-kirayen a ba wa 'yan jam'iyya waɗanda suka wahalta wa jam'iyya ba wai su burinsa a nemo cancanta misali wanda ya cancanta ko da ba ɗan jam'iyyar ba ne idan dai ana son a ga gyara ko kuma a kawo gyara a ƙasar a ɗauko shi a bashi Duba sai an yi la'akari da wai wace jam'iyya yake ko wani wani fati ba dai to masu wannan nan can ai sai dai mu tambaye su yi buharin wai mulkin najeriya yake ko kuma mulkin apc in mulkin najeriya yake ya abu cancanta in kuma mulkin apc yake wannan gada masu je jami'a su je su ɗaukowa ko yanzu misali malam a ministocin najeriya mai amfanin barin rikayya profesa rikayya ta amur rufai a ƙasa me wani amfani babu fi sabilin zance na gaskiya saboda ta yi kokari tana kwamishina a jihar jigawa ta je minista ta yi kokari a matsayin tafa na mace fa malam to kaga wannan shi ake kira ci gaba in dai gyara ake so a yi to a je a yi cancanta in kuma san rai za a yi ko wani jam'iyya nan kuma sai su yi abin su to ai ta kuma ana ba ta yi wa jam'iyya komai ba ma'ana ba ta wahalta wa jam'iyya ba ya za a dauko minista wanda aka ba su ministan hmm. faɗi wanda ya wahala jam'iyyar a ciki wanda suka yi kuka eh ko ba su ba to a matasa matasa fa ya kamata su daina zaɓe saboda me to faɗi minista ɗaya yaro ga irin su fantamin nan su solomon da malam fa matahi fa in da ya wuce shekara arba'in ya fita a matahi duk ciki waye bai haura har da yan sittin sittin da biyar to ai an zaɓo su ne saboda bisa cancanta da su da aka gani inda baya jin ɗanɗanon gishiri da siga fa kawai hirme za a yi in faɗa ma gaskiya ka ji wannan ne gaskiyar lamari to amma yanzu misali yanzu kamar wannan tsohon a minista na aikin gona wato mr audu ogbe da aka bawa baka ga yadda aka ci gaba a aikin noma ba a ƙasar nan a ƙasar nan yadda mutane suka rungumi aikin noma wannan sai dai mu ce in ka je Hyderabad ko Thailand sun ci gaba ban sani ba ko a can yayi ministan noma amma mu dai a nan najeriya ba wani ci gaba ba a noma baya ma aka yi